Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabi mu manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa A yayin da gwamnatin Najeriya ta bakin hafsan sojojin Najeriya ya fito ya gargaɗi eh, matasa da suke zanga-zanga akan daga tutar rasha da suke yi da zumman suna neman rasha ta kawo musu ɗauki wanda ta kai ga al'umma suna ta ku kuce a kai duba da halin da matsa halin matsa rayuwa da al'ummar najeriya take ciki wanda ita ce ta su suka kai ga zanga-zanga daga zanga-zanga kuma ake ci gaba da daga tutocin rasha da matasan suke nema Rasha ta zo ta cece 'yan Najeriya daga halin da take ciki. A yanzu haka bayan wannan bayani na hafsar sojojin Najeriya shahararren malamin addinin musuluncin nan wato Sheikh Muhammad Nur Khalid ya fito ya magantu akan yacca matasan nan suke daga tutocin Rasha da ya magana akan yashin ya halatta a ƙasa a daga tutar wata ƙasa sannan kuma me ya jawo matasa a Najeriya suke daga tutocin Rasha, meye makasudi da sauransu. Sheikh Muhammad Nura Khalid ya kau da tsoro ya yi magana mai zafi akan abubuwan da suke faruwa tare da ƙarin kira da ya ga malaman addinin musulunci a najeriya da sauran batutuwa insha allahu da za a ji da kuma tarihi da ya kawo don bayyana gaskiya a kasance tare da mu don jin shehin malamin a yi sauraro da kallo lafiya dokar najeriya ta yadda ka daga tutar wata ƙasa ba ta yadda ba wato treason ne ma gaskiyar magana kenan a dokokin najeriya treason ne wato cin amanar ƙasa ce amma waɗanda aka ba su tutotin da suke dagawa na rasha sun san ma wannan dokar ba sani ba akwai ƙarancin sanin mahimmancin tutar ƙasa ma a ƙasar nan wannan zanga-zangar ta nuna abubuwa da yawa mutanen ƙasa da yawa ba su san mahimmancin tutar ƙasa ba ko da a ce shugaban ƙasa ya maka laifi ko da gwamna ya maka laifi ko da da gwamna da shugaban ƙasa da 'yan majalisa da duk 'yan siyasa sun maka laifi to najeriya ba ita ta ma laifi ba saboda haka abin da ya kamata ka yi shine ka ɗaga tutan najeriya sannan ka nuna fushinka akan waɗanda suka saba wa mulkin tsarin mulkin najeriya ka ce sun cuce ka ba su bi mulkin najeriya tsarin mulkin najeriya daidai ba don haka kana kira da babban murya cewa a dawo kan tsarin mulkin najeriya to anan kai ɗan ƙasa ne mai biyayya kuma kana da yanci kuma ka bayyana yancinka to amma ina waɗanda ba sa so zanga-zangar ta ci nasara wala Allah su ne suka ba wa yaran nan tutocin nan wani yaron da ya rike tutar wallahi in an tambaye shi kafin zanga zangar nan mai yaya kalan tutan eh, rasha bai sani ba saboda haka akwai wanda ya kawo mishi kuma in kun kalli tutar a talabishin ku nemi tutocin da suka daga ku kalla a talabishin ku duba yadin jikin wanda ya daga tutar da yadin tutar za ka ga yadin tutar ya fi yadin jikin shi daraja ina ya samu ko ba gane magana da nake faɗa ba akwai wanda ya bashi kenan shi dai ba zai iya samu wannan ba to an nemo wa ya bashi na'am ban ji ba eh a'a tela aka kama yi shi ma telan in ka dubi rigar jikin shi yadin ya fi daraja ka lura da kyau shi ma akwai wanda ya kawo masa yadin hai maganar wato manipulation din kenan ka gane sai a manipulatin din society din ta hanyar yin wasu abubuwa wani yana can a ɓoye bai fito ba shi ne yake tura yaran nan ga abin da za ku yi ga abin da za ku yi na fata ana fahimta don haka sai mu koma mu yi tambaya ma to ma wanda bai san darajar tutar ƙasarsa ba ai akwai dalilin da ya sa ya kasa sani idan jahilci ne to sai ka lura da cewa ƙasar da 'yan siyasanta suka kasa karantar da ɗan ƙasar ya san mahimmancin tutar ƙasarsa akwai aiki a gabanta haka ne ko ba haka ba to kuma in ba jahilci ba ne inda gangan ne domin akwai wanda aka yi hira da shi ya faɗi cewa da gangan ne domin ya ce aka ce me yasa ka ɗaga tutar rasha sai ce a to ai shi bai san akwai najeriya inda yake ba kullum sai an kashe mutane a jiharsa a ƙauyen shi da ka ina najeriya take to kaga kenan eh, abin nan yanayin da ƙasar take ciki ya sa wasu 'yan ƙasa sun ma fara ɗeba tsammani da najeriya bar ta maganan waɗannan waɗanda su tuta kawai suka ɗauka ai ga wasu nan ma a wannan kwanakin nan da ake maganar da ake ciki kenan 'yan biyafara sun ce su kawai a yi referendum su inyamurai su zaɓi ko najeriya ko kuma biyafara ko ba kwanan nan ake wannan maganar ba sannan a Legas ana can ana maganan ibo must za a yi strike za a yi abin nan bore na cewa kowane ɗan ƙabilar ibo ya bar Legas. har ma wani yau ya ƙara da cewa da kuma 'yan arewa to kaga ƙasan nan sai abin da Allah yi na'am jami'an tsaro in ka lura da eh, bayanan da cng yake ko shugaban sojojin najeriya haka ko abin nan shugaban cd eh, na yawwa cds kasan ni sunayen nasu ma wahalar rikewa yake mu cds yau ya yi bayani kuma ya yi ƙoƙari yana ta magana akan cewa ba daidai ba ne kaza da kaza sun yi mitin sun yi bayani ga abin da ya sa ba sa son zanga-zanga ya yi kyau suna ƙoƙari dole mu yaba musu musamman akan yanda wasu daga cikinsu sun tsare dokokin rike makami a zanga-zangar nan amma gaskiya ko waɗanda suka wuce gona da iri kuma abin da muke roƙonsu musamman shi dai Christopher Musa da ya yi bayanin nan mai daɗi kaza da kaza abin da muke roƙon shi shine yadda muka ga ƙwazan 'yan sanda da sojoji na Najeriya akan murƙushe zanga-zangan nan to muna roƙon kuma mu ga irin wannan ƙwazo a zamfara da katsina da sokoto da naija da sauran wuraren da ake tashin tashina cikin ƙanƙanin lokaci saboda waɗannan dai barazanar da suke da suka wa ƙasan nan tana ɗaya daga cikin abin da ya jawo zanga-zangan fa barazanar da suka yi wa ƙasan nan su 'yan bindiga tana ɗaya daga cikin abin da ya jawo zanga-zangan nan idan kuka ga laifin waɗanda suka yi zanga-zangan nan musamman waɗanda suka ɗauki makami da abin nan suka faffasa kayan jama'a su kan suna da laifi wannan ba mai ja a ciki amma waɗanda ba su ta da zaune tsaye ba wallahi kamata ya yi a yaba musu don sun faɗakar da najeriya sun faɗakar da halin da ƙasan nan take ciki wanda kuka manta sun tunatar da ku wanda ba ku sani ba sun gaya muku wanda kuka yi sakaci a kai kuke ganin ba komai ba ne yanzu kun gane komai ne sannan wasu abubuwan ma da ba wanda ya san da su a ƙasan nan sun fito in ba dan zanga-zangan nan ba wallahi azim wata biyu baya in ka ce za a iya daga tutan eh, rasha a najeriya guda ɗari ba za a yadda ba ba ka ba ne to amma yanzu gashi an daga ba ma goyon bayan wani ya daga tutar wata ƙasa nan gaba duk abin da aka maka kamar yadda na faɗa a baya duk laifin da ɗan eh, najeriya ya maka to ba ƙasar ba ce ta maka laifin ita najeriya ƙasa ce wacce ta yadda da tana son ka a matsayinka na ɗan ƙasa za ta taimake ka za ta ma daidai amma wasu 'yan ƙasa irinka suka wawure duk abin da najeriya ta maka tanadi to da su za ka yi faɗa ba da ƙasar ba su ma kuma ka bi doka wajen faɗa da su da ka nan gaba ba ma fatan ma a ce ba a daidaita wannan matsala ta ƙare ba nan gaba idan za ku nuna fushinku to ku ɗaga kwali ku ɗaga tutan najeriya ku rera taken najeriya sannan ku ce to tsarin mulki kaza ya ba mu kaza ko da yake waɗanda suka fito zanga-zangar su wane ne ne ha masu ilimi ne good to ina masu ilimin suke me yasa ba su fito ba wani ma ya ce wai eh, malamai ma me yasa ba ka taba gani malami ya yi zanga-zanga su dai ku dai yan eh, abin nan yancin najeriya da tsinke ku ayi zanga-zanga amma mu za mu tsaya ne mu gaya wa kowa gaskiya kuma abin da ya sa wani yake jin haushi shine dan me muka ce yancin yan ƙasa ne zanga-zanga dan me to ba za mu faɗi wannan ba dan me ba za mu ce yancin yan ƙasa ba ne ƙarya ne ba yancin su ba ne ka je ka kawo constitution din mana ka ce ba su da yanci ka zo ka da tsarin demokradiyya mana ka ce demokradiyya ba ta ba su tsari ba in ka ce wasu ɓata gari za su iya shiga kuma ga shi sun shiga to ai ba eh, kasancewar za a samu ɓata gari bai hana yanci ba wa'anda aka ba su alhakin su tsare bata gari su ya kamata a ce sun yi amfani da wata ɗayan nan da aka ba da notis sun yi planning yadda za a yi su hana bata gari hijakin ɗin 'yancin 'yan ƙasa Allah ya sa mun dace to shikenan da suka yi dariya duk mutanen da wajen da ke wajen to shi faras da yake mawaƙi ne daman na gaya ma mawaƙi ne sai ya yi aikin nasa sai kawai nan take ya baiti ya ce a ya ajibun nasu an adhattu sayyidahum kalifatallahi yustasqa bihil matsaru sai ce yanzu wai mutane mamaki suke dan na ba wa shugabansu dariya wanda yake halifan Allah ne daman na gaya ma Sulaiman khalifa ne khalifan Allah wanda ake roƙon ruwa da shi abin da yake nufi da roƙon ruwa a nan ba yana nufin wato ana kamun kafa da shi ba ne a'a yana nufin cewa ana sa shi a gaban za a je roƙon ruwa domin shi yake ba da umarni a je sai ce lamyan busaifi min ru'ubin wala dahashin anil asiri walakin akharal kadaru sai ce takwabi na bawa ya kauce ne daga wannan fursunan yaƙi na kasa saran shi domin ru'ubin don tsoro wala dahashin ko kuma don ɗimuwa ba ba ɗimaucewa na yi ba kuma ba tsorata na yi ba walakin akharal kadaru kaddara ce ta jinkirta ba ta zo ba tukun walan yuqaddama nafsan mai maitataha sai ce ai babu wata rai da za a gabatar da ita ta mutu mai maitataha kafin mutuwarta ta zo jam'ul yadaini ko da tara hannaye yi guri guda aka yi ƙoƙarin a kashe ba zai gabatar ba in lokaci bai yi ba wala samsa matu zakaru ko kuma ƙoƙarin namiji wajen yin amfani da takwabi sun magama da saifahu da aka sai mayar da takwabinsa wa huwa ya ƙulu to kaga mu ma muna cewa da Allah a mai da takwabi ka duba duk lokacin da muka ce wa yaran nan haƙƙinku ne ku yi zanga-zanga sai kuma mu ce musu amma ku bi doka ku yi haƙuri inda za ku yi haƙuri ya fi amma in ta kama ku fita kada ku shiga haƙƙin wani wani adalci ya wuce wannan sannan su kuma jami'an tsaro mu ce haƙƙin ku ne ku ba su kariya amma ku hana wanda za su yi ɓanna a ciki ba wanda muka mu allah muka sa gaba da kuma talakan ƙasan nan ya samu sauƙi wallahi azim kowa a ah, yau ai da kaga ait da kaga an haɗa da wani ƙaton lauya malami ne ma mai koyar da lauyan ne ma wai aka haɗa mu ake mana tambaya wai aka kuma shi su ne masu tinubu ajanda tun da na zo na ga wata bakar jib a ajiye na ce to yau za a haɗa da wani kato da <laughs> ni kuma na sauka daga yar akwalata na shiga na zauna aka zo aka yi ta turanci kuma abin da muke faɗa ne kawai muka faɗa ba wani abu a ciki ka je ka duba link din yana nan na sharing din shi a page dina wani shiri da ake kiran shi focus nigeria abin da muke cewa shine ƙasan nan ba za ta taɓa ci gaba a wannan tsarin ba ba za ta ci gaba a wannan tsarin ba matasan nan abin da suka nema ɗin nan ƙarya ne ka je ka duba abubuwan da suke nema ɗin mana ƙarya ne matsalolin nan babu su ne akwai su me yasa ba za a tsaya a yi maganan cewa ya kamata magance matsalolin nan ba don me ka ji kawai ana ta ciwo bashi kai najeriya nan allah ya mata albarka allah ya kara wa najeriya albarka ko ɗazu ina jin wani labari na ban mamaki wai nnpc ma za ta ƙara su ciwo bashi ta dinga biya da ɗanyen mai mu kenan kullum cin bashi ƙasan nan matsiyaciya ce ko ko matsiyata ke tsiyata ta ni tambayar da nake da ita kenan dan Allah a samu wani ya bani ansa shin Najeriya matsiyaciyar ƙasa ce ko ko matsiyata ke tsiyata ta to dole a yi wani abu a kai in dai ba matsiyaciyar ƙasa ba ce to matsiyata ke tsiyata ta in ko matsiyata ke tsiyata ta to wallahi in ba a yi maganinsu ba to za a yi tsiya-tsiya ka je ka gaya wa kowa wannan magana in dai najeriya ba matsiyaciya ba ce to matsiyata ke tsiyata ta kuma in ba a yi maganin wa'annan matsiyata ba to wallahi za a yi tsiya-tsiya a ƙasar kuma ni na faɗa i don't owe anybody apology a wannan program din mai tambaya ya tambaye ni ya ce a ah, aiko kai ka daɗe kana gaya musu gaskiya to yanzu za ka yi nadama a kan gaskiyar da kake faɗa na cewa a wallahi banyi banyi na ce musu ai tun shinkafa na dubu goma na faɗa na ce na shinkafa na gudu a tarota da sun saurare ni sun tarota za a zo yau za a zo maganan zanga-zanga ba wani abu da ba mu faɗa ba kafin masu zanga-zangan nan su faɗa ka je ka duba duk abubuwan da suka faɗa guda biyar in dai ka san wa'azin da na dinga yi a afo har ya kawo abin da aka min a afo to ka san cewa waɗannan abubuwa nake cewa ga suna za su faru ga suna tahowa a tare a gyara kaza a gyara kaza aka ce me ya kawo baki na wani ya ce ki ya zauna ya ta addu'a mana to kai sai ka je ka yi addu'an yanzu Allah ya sa mu dace amin amin to da haka sai ya ce me sun magama da sun magama da safiyan summa gama da saifahu watakila baka duba karatun nan ba summa gama da saifahu wa huwa yaqulu ma in yu'abu sayyidun idza saba wala yu'abu sarimun idza naba yace summa gama da saifahu sannan ya mayar da takwabinsa yanzu ma muna kira don Allah a mai da takwabi a yi matasa su yi hakuri. saƙo ya isa ya kai inda ake bukata duk duniya saƙon nan ba inda bai shiga ba sai dai watakila ba su samu abin da suke so ba to ku gane cewa ba rana ɗaya za ku samu ba a mai da kube a yi haƙuri in kuma kun ce za ku ci gaba da yi to ku magance kurakuran da aka samu a zanga-zanga ku na ɗaya ku rage yiwuwar waɗanda ba su san manufar zanga-zangar lumana ba su fito na biyu ku yi ƙoƙari kada ya zamana cewa fito na fito da 'yan sanda ya yi yawa akwai wani ɗan sanda wanda in ƙasan nan an san abin da ya kamata ya kamata a yi taro mai girma a bashi award direban tankar yaƙi ne yara suka tare shi kuma ya gaba su da makami sai ya amfani da training ɗin da aka bashi maimakon ya buɗe musu wuta sai shi ma ya dinga irin waƙar da suke yi yana musu tafi yana musu sai suka zo suka hau kan tankar yakin ya ta musu ya ta binsa a hankali har suka gaji suka sauka ya tafi da tankarsa to kai da an samu sakare mutum nawa za a kashe a haka to irinsu ake ba wa girma a aiki a kasashen da suka ci gaba su kuma waɗanda suka yi ganganci akwai wani wanda ya sa rawani ya dinga harbin mutane to irin su kuma kama su ake a hukunta su in sun yi laifi in kuma ba su yi laifi ba to a dai bincike kamar yadda amnesty international ta ce a fara bincike daga jihar kano allah ya zaunar da mu lafiya to sai ya ɓoye ya mai da takwabinsa yana cewa ma in yu abu sayyidun idasa ba. wallahi ba a zargin shugaba idan ya yi daidai ha wani lokaci da matakka za ta kalle ka ta ce maka ragon maza <laughs> yanzu me za ka yi zai yi matan mutum ta gaya masa haka to barin gaya maka idan ya kasa ba ta abinci fa ya kasa ba ta abinci ya kasa ba ta wurin kwana ya kasa mata komai ba abin da ya mata sai ta kalle shi ta ce ragon maza yanzu haushi zai je ya naushe ta na bai da gaskiya ko <laughs> kage yanzu me ya kamata ya yi ya ƙara ƙwazo ya ba ta haƙuri tukun sannan gobe da sassafa kafin a yi asalatu ya fita ya tafi ya je ya nemo ya kawo mata shinkafa ya kawo mata nama ya kawo mata menene ya sannan sai ya kira ta bayan ta kawo masa abinci ya ci ya sha farfesu ya sha ruwa sai ya ce ke da Allah ni rago ne <laughs> ko ba gaba yanzu idan ya ce mata ke da Allah ni rago ne za ta ce e idan ka san ba za ka iya rike mace ba me na ka na zuwa ka nemo aure ne ka gano wannan magana ba ka ji haushi ba to dan me za za ka zo ka yi kamfen ka ce a baka shugabancin kasa kuma ka ce wai idan ba mu samu man fetur ba ba za mu yi complain ba lokacin da kake zawarci kake taɗi kake karkacewa baka san namiji dole sai ya yi cefa ne ba ko ba ka za a gaya wa namiji ba idan ya yi complain idan matar shi ta ce baya kawo min abinci in ya yi complain dattawa mai za su ce mishi kai ne dattijo sai aka zo aka ce ka yi sulhu tsakanin mata da miji sai namijin ya ce wallahi dattijo ka sani baba wannan ba ta da kunya kullum ce min take rago sai ke me yasa zaki ce masa rago ta ce baba ya ajiye ni ba abinci ba komai sai dai ya kwanta yana ta bacci to yanzu kaiwa za ka ba wa laifi to kaga yanzu shine fa abin da yake faruwa a najeriya nan ranku ya daɗe ba mu ce muku ragwage ba ma mu ba mu ce muku ragwagen 'yan siyasa ba ce muku muke yi kuna kokari mun yadda kuna kokari amma kokarin nan bai yiwu ba bai dace ba bai isa ba ku ƙara kokari saboda babu tsaro babban aikin gwamnati na farko shine tsaro saboda babu abinci ana yunwa a ƙasa babban aikin gwamnati shine ta gyara tattalin arziki a samu a samu sauƙin rayuwa Allah ya sa mun dace in kun jawo shi kuma to ba za mu ce muku faƙaɗi ma antum ƙadun ba amma za mu ce muku cewa sai dai ku yi haƙuri ba yanda za a yi ku tashi ku ƙara ƙoƙari ku gyara al'amura ƙasa ta zauna lafiya a tattalin arziki ya yi kyau sai ka ji kowa ya yi shiru ko ba a yaba muku ba dole a yi shiru amma ku lura da ɗaiɗaikun mutane wallahi la'azim tun ina wa'azi ina cewa ƙasan nan akwai matsala ana zagi na nake yi in toshe kunne na lokacin ɗan amarya yawwa allah ya sa mu dace to saboda haka yake cewa ba a zargin shugaba idan ya yi daidai walayu abu sarimun izana ba amma shi kuma mai tsara idan takwabinsa ya gauce ya goce kamar mai faskare ne ya daga sai gatari ya goce ba a zarginsa akan wannan Walayu yu abu sha'irun idaka ba kuma ba a zargin mai waka idan ya yi kuskure Sun majalasa wa huwa yaqulu sannan ya zauna yana cewa ka annabnil maragati qad hajani faƙala. wato ibnul maraga kuma wani mawaƙin ne da yake jayayya da shi sai ce kaman yayi mun zambo yana cewa bisaifi abi raguwa na saifu mujashi'in darabta walam tadrib bisaifi ibn zalimin sun makama fansarafa wato sai ya kawo waka ya ce ka yi amfani da takwabin ibnu eh, eh, ragwan shi ya sa ba kai sara mai kyau ba da ka yi da na ibnu zalimin akwai wani mawaƙin da ake ce mishi ibnu zalim to shi ne sai ya kama ya juya sai kuma jariru ya zo akwai wani mawaƙi shi kuma ana ce mar jariru ya ce wa khubbira bil khabari sai aka ba shi labarin abin da ya faru da Suleiman da shi da Ibn Ragwan walam yunshad lahu shi'ru sai bai yi waka ba an so ya yi waka ta ya zarge shi to amma sai bai yi ba saboda me saboda koda da jayayya tsakaninsu yau abin da ya faru da shi yana da gaskiya dan kana sarki ba za ka sa ni in kashe mutum ba na zo waka ni da na zo waka wajenka ba za ka sa ni in kashe mutum ba wannan ya gwada kenan shugaba baya sa wani wanda ba aikin shi bai yi abu misali idan gwamnati ta ce ka zo ka yi tallan manufarta a matsayinka na malami amma manufan nan ba ta gaskiya ba ce to ba za ka yi ba amma ta gaskiya ce sai ka yi ɗauki misali yanzu in gwamnati ta ce duk malamai su yi hudu ba gobe a ran juma'a a kan cewa 'yan ƙasa su girmama tutar ƙasarsu abu ne mai kyau ku yi kishin ƙasa kada ku yi fushi da tutar ƙasarku wannan ko ba a sa malami ba zai iya yi saboda ba laifi ba ne amma a ce maka ku je ku ce wa matasa zanga-zanga haram ne bayan ba ku iya cewa zalunci haram ba ne <coughs> bayan ba ku iya cewa sanya lalata tattalin arzikin ƙasa haram ba ne bayan ba ku iya cewa kashe mutane haramun ne to a nan malamai bai kamata su yi biyayya ba ka shi jarir sai ga cewa a nan ba zai soki wannan mawaƙi ba tunda dai an sa shi yin abin da ba daidai ba kuma bai yi ba don haka ba laifi ya yi ba to duk lokacin da malami ya saba muku to ku duba ku gani abin da ya yi daidai ne to in daidai ya yi to kar ku zage shi an taɓa wani taro da wasu jami'an tsaro akan wata kuɗuba da na yi suka ce aka tara malamai aka ce ga hudubar da malam nura yi me za ku ce aka yi sai wani malami ba zan faɗi sunan shi ba ya tashi ya ce ranka ya daɗe idan nan da sati mai zuwa kuka kawo tsaro a ƙasar nan to ba wanda zai sake za mu ce wa malam nura kar ya sake yin irin wannan hudu ba amma idan ba a samu tsaro ba to za ku sami irin malam nura da yawa na kasa manta wannan malami ina jinjina mishi watakila in yana jina zai gane shi ne amma ba zan faɗe shi ba saboda kar a gane a ina aka yi taron ko da wasu aka yi taron an daɗe ana tattaunawa akan wayannan abubuwan cewa mu yi shiru mu daina magana akan sama wa ƙasan nan mafita an daɗe ana yi mu kuma ba za mu daina ba saboda me saboda kamar yadda na faɗa a baya najeriya ba wai ba ta da arziki ba ne najeriya na da arziki abin da yake faruwa shine ba a tsayawa a yi adalci a kan kashe dukiyar najeriya nawa mu daina maganan ma gwamnatin tarayya kaɗai nawa kowane gwamna yake karɓa a wata ɗaya me yake yi da shi a sa? in ka ce yaran nan da suka fita suka yi zanga-zanga sun je sun yi saci kaya ba shakka sun yi laifi sun yi kone-kone ba shakka ba su kyauta ba to amma ka je ka duba yaran nan anya kuwa yanayin da suke ciki bai nuna cewa za su dinga yin haka ba yaran da aka zalunce su aka hana su ilimi aka zalunce su aka sa suka haukace a ƙasarsu saboda rashin ilimi rashin sana'a rashin gata rashin komai ya faru da su yaran da suka shiga yanayin da suke jin haushin ƙasar gaba ɗaya suke jin haushin kowa a ƙasar me yasa suke jin haushin kowa a ƙasar saboda idan yaro ya je ya yi tsince-tsince a bola ya ci abincin bola ya zo ya kwanta yana tunani sai ya ga wasu 'ya'ya suna tafiya sun dawo daga makaranta sa'o'in shi ana tafiya da su a mota an ɗauko su daga makaranta sai ya tambayi to laifin me ya yi shi aka hana shi zuwa makaranta wane zunubi 'ya'yan nan suka wa najeriya ta kasa kai su makaranta har suka zama mata bala'i ba kwa tambayan me yasa rigiman nan tafi yawa a arewa a sauran jihohi aka yi zanga-zangan nan kusan lami lafiya duk inda aka yi zanga zangar lami lafiya in ka duba za ka ga ba jihar hausa fulani ba ce me yasa saboda ba inda aka zalunci dan adam kamar arewacin najeriya ba inda aka zalunci yaro karami kamar arewacin najeriya wani zunubi wannan yaron ya yi da ya sa ba zai dinga zuwa makaranta ba wani zunubi wannan yaron ya yi da zai zama yana yawo babu takalmi wani zunubi wannan yaron ya yi da zai dinga tafiya da yagaggiyar riga wani zunubi wannan yaron ya yi da zai zama yana tsintan abinci a bola wani zunubi wannan yaron ya yi da zai zama cewa yana rayuwa bainal a wa laysa minhu laifin me yi da aka yanzu idan ya ɗauki makami a kanku waye mai laifi tuku shi dai in ka ce ya yi tunani to bai da hankalin kun riga kun haukata shi in ka ce ya bi doka shi bai ma san mecece dokar ba saboda a tunaninsa babu doka ma tun da yake akwai kuɗin da ya kamata a karantar da shi amma ga wasu 'yan kaɗan sun kwace doka ta ƙi yin aiki a kansu ba muna justifying abin da suke yi ba ne amma muna gaya muku cewa ku yi wani abu da wuri kada yawan wa'anda za su iya yin wannan ya ƙaru idan suna fakewa da protest idan suna jiran protest yi wannan an kwaci waya a maraba nan sama da dubu biyu a awa daya a maraba nan lokacin da aka yi protest din nan to idan suna jiran protest yi wannan turan da babu protest me za su yi in aka dade ba a samu protest din ba in suka karu suka karu suka karu me zai faru anya ba za a kai lokacin da in kana tafiya da mota kawai a arewacin najeriya za a tare ka ba ko ba kwa tunanin wannan mu dinga tunani don allah mu daina jin haushin masu ce mana akwai ciwo a ƙasan nan kun fi so mu zo mu ta magana muna cewa najeriya lafiya lau ba komai ai eh, eh, apc ba ta daɗe da mulki ba shekarar ta tara kawai ta yi saboda haka ba matsala pdp ma da ta yi shekara goma sha shida kawai ta yi saboda haka 'yan siyasan nan ba su da matsala abin da ya faru ku ne kuke saɓawa allah saboda haka ku yi istighfari ku yi ta sallah ku yi ta azumi ku yi ta yi sai a ce kai wannan malamin ya san allah <laughs> na'am eh gaskiya ne wannan eh su suka kawo cikas a kan sa yara a makaranta na'am gaskiya ne na yadda da kai cewa a malamai a wancan karan sun ba da gudunmawa babba wajen cewa arewacin najeriya ta zama a baya wajen ilimin zamani saboda sai a ce duk wanda ya san bakin boko ya yi laifi to amma daga baya mun farka a yi daga baya an farka kowa yana son ɗan shi ya je karatun boko sai dai idan ka ga bai je ba to ya fake ne a bayan talauci yana cewa sai ya dawo jikin addini ya bashi kariya sai ya ce shi kawai karatun alkur'ani zai sa shi ba wani karatun boko me amfanin karatun boko in ka ga mutum a yanzu yana faɗan wannan to wallahi ka bi shi a hankali babu yake ɓoyewa amma ba wanda bai san amfanin karatun boko ba a yanzu amma daga ba a tsakiya kuma sai aka ullo mana da waccan fikira ta cewa karka yi karatun boko sai aka zo da ita ta zamani aka kawo mana boko haram don me aka kawo boko haram borno shine domin ya zama an yi fada da karatun alkur'ani amma kuma karka zargi kowa karka ce a yahudu turawa wane ne karka zargi kowa zargi waɗanda suka karɓi fikirar in ba daman kana da kana da ciwon hauka ba ya za a ce maka ka je ka ƙona ƙauyenku wai za ka shiga aljanna ka ce wa mutane kada su yi karatun boko to duka yanzu matsalar da ake ciki a ina makarantun suke shine tambayar na'am wato duk duk wani abu ne da muke nema mu kawo dalilai babu wani dalili da zai sa yaran nan su tagayyara gaskiyar magana kamata ya yi a ce basic ilimin boko basic daga primary zuwa uh, secondary school senior secondary school duk ɗan najeriya zai samu a'a mu bashi iyanan in ka duba sai ka ga cewa akwai maganan da ake yi na autonomy na local government ko to kaga da inda zai yi amfani shine idan da talakawa za su iya sanin amfanin ƙuri'arsu to shine autonomy zai yi amfani na local government ku mai da hankali akan zaben shugaban ƙaramar hukuma ya zama na cewa zaɓe ne nagartacce kun zaɓu wanda kuke so wanda zai iya muku aiki amma ku san menene aikin shugaban ƙaramar hukuma tuku ba ku je ku yi zaɓe wai ai wannan zon ɗan zon ɗinmu ne ba to da kun je kun zaɓi ɗan zon ɗinku an gama da ku amma da kun je kun san menene aikin shugaban karamar hukuma kuma ku sa ido nawa yake samu kowane wata kuma ya yake yi da su to za ku ci nasara yanzu nan in ka tara mutane ga munan da yawa a nan ko to shikenan ka nemi wane ne zai gaya maka aikin shugaban karamar hukuma ragon suna ko na san tunaninmu aikin shugaban karamar hukuma na farko a tunanin ɗan ƙauye wanda bai shigo gari ba shine in matarsa ta aihu shugaban karamar hukuma ya saya mar ragon suna idan zai aurar da yashi shugaban karamar hukuma ya ba shi kuɗi idan zai wa ɗansa katiya shugaban karamar hukuma ya ba shi kuɗi tunaninku kenan to sai kun daina wannan tunanin shugabar karamar hukuma aikinsa shine ne ya yi muku ɗakin shan magani na farko ya muku primary school makarantar primary ta yara ya muku kwalbati ya muku hanya ta cikin ƙauyuka ya gyara muku hanyoyin kasuwanni da ƙaramar hukuma za ta yi irin waɗannan aiki a ce akwai net yau ma na faɗa a cikin wannan program ɗin da nake gaya muku wanda suka iya karatun sauraren turanci su je su saurara su ji na ce inda karamar hukuma za a samu network na tsakanin wannan ƙauye da kasuwar wannan ƙauye da kasuwar waccan ƙauye a ce akwai hanya akwai ruwa akwai primary akwai asibitin shan magani na farko-farko me za ka zo eh, abuja kana wani goyi saboda allah za ka zo kuma a ce akwai kayan noma isassu kana samun takin zamani da sauki kana saya kana samun garma ta turawa ta zamani kana saya ga in baka da gona ma gwamnati karamar hukuma za ta iya buɗe fili ta ce duk mai son hekta goma na noma ya zo ya karba a ofishin karamar hukuma ko bayi da ko kobo inda yana da kwazon da zai iya nomawa ga kayan aiki abin da muke bukata shine kawai in ya gama ya kawo mana haka annabi yusuf ya yi reformin misra ya zo ya yi sarki ya yi mafarki za a yi annoba za a yi noma na amfanin gona na shekara bakwai kuma za a zo a yi fari na shekara bakwai ya zo ana ajiyewa ana ajiyewa da fari ya zo sai ce to babu wanda gwamnati za ta sayarwa da arha sai wanda ga sunan shi ya yi noma ya sayar wa gwamnati to yanzu ya zo ya saya da arha kai kuma da baka sayar wa gwamnati ba to kuma kai a double price za ka biya ya ceci misira daga matsalar fari haka ake shugabanci irin wannan ya kamata malamanmu su nuna wa gwamnati ga yadda za ku yi ku taimaka wa mutane amma ita gwamnatin ba wannan bane take saurari saboda ta riga ta rena malaman ta san ba mu da na wankin alkyabba alagata ta mala kana son a baka na oman wanke alkyabba wace shawara za ka bayar so da ka sai malamai sun fara kau da kansu daga aljihun gwamnati sannan za su iya gaya hukuma gaskiya allah ya sa mu dace Alhamdulillah ‘yan uwa shahararren shehin malamin addinin musulunci Sheikh Muhammad Nur Khalid kenan aka saurara a yayin da ya fito cikin karatun da ya gabatar ya bayani akan magana daga tutocin Rasha da matasa suke yi da sauran abubuwan da yake damun al'ummar Najeriya wanda ta kai ga matasa